mai wa'azinmu na gaba shi ma ɗaya daga cikin malamanmu na ƙasa wanda kuma cikin wanda aka gayyata shi ne wanda zai ci gaba da wa'azi sheik kabiru haruna gombe tare da alarama nasiru gwandu yanzu Allah بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرديتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم نعم إلا تنصروه فقد نصره الله وين إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الجير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم نعم صدق الله العظيم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 البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na ijagwagi tafa local government a kuma wato abuja fct ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci ina mai addu'a wannan taro namu allah ya sa masa albarka yan uwa muna so a samu natsuwa a cikin wannan fili duk wanda yake tsaye domin sauraron wa'azi a samu natsuwa wa'azi da yadda Allah maɗaukakin sarki yanzu aka fara kuma za a ci gaba da yaddar Allah kowa ya samu wuri ya natsu Allah ta'ala ya samu dace to ku saurara ku ji Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi abubuwa guda hudu idan kana karanta alkur'ani mai girma abubuwa guda uku Allah ya zaɓa mana su idan muka riƙe su to sai mu zama mu ne abu na hudu wanda mu ne wa'inda Allah maɗaukin sarki ya zaɓa Allah ka sa muna cikin waɗanda ka zaɓa menene abu na farko da Allah maɗaukin sarki ya zaɓa mana abu na farko da Allah maɗaukin sarki ya zaɓa mana Allah ya zaɓa mana alƙur'ani mai girma idan kana karanta alƙur'ani mai girma za ka ga kirari da kambamawa da Allah maɗaukin sarki alƙur'ani mai girma a wurare da yawa idan kana karanta wani wuri sai Allah maɗaukin sarki ya nuna maka cewa alƙur'ani mai girma wato littafi ne gagarau da babu wani littafi kamansa babu kuma mai iya shigowa da ɓanna a cikinsa ya za ka samu wannan sai Allah maɗaukin sarki ce innal ladzina kafaru bizikri lamma kafaru lamma ja'ahum wa إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه دقائنا تنزيل من حكيم حميد الله ما مدوكين سركيتي إن الذين كفروا بالذكر للي waɗanda suka kafircewa alƙur'ani mai girma kalmar zikiri a wannan wuri tana nufin me tana nufin alƙur'ani mai girma lamma ja'ahum yayin da alkur'ani mai girma ya zo musu ma'ana wa'annan mutane sun halaka me yasa suka halaka sai Allah ya ce wa innahu lalle shi alkur'ani mai girma la kitabun wani irin littafi ne aziz wanda yake gagara badau babu wani mai iya zuwa da littafi kwatankwacinsa ko babu mai iya shigar da balla a cikinsa wa innahu la kitabun aziz Allah ya ce la ya'tihi al-batilu wannan littafi alkur'ani mai girma ɓanna ba ta shigo masa min bayni yadayhi ta gabansa wala min khalfihi haka nan ɓanna ba ta shigo masa ta bayansa saboda me tanzilun saukakke ne min hakimin daga gwani shine Allah maɗaukin sarki sannan hamidin abun godiya shine Allah maɗaukin sarki shi ya saukar da Alƙur'ani mai girma Allah maɗaukin sarki ya ce shi ya sa ƙur'ani mai girma banna bata isa ta shigo ta gabansa ba bata isa ta zo ta bayansa ba ya Allah muna maka godiya da ka bamu wannan littafi ana rama idan kana karanta wani wuri sai kaga Allah madaukin sarki ya ce mana littafin mai albarka ne sai Allah madaukin sarki ya ce kitabun anzalallahu kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wal liyadhakkara ulul albab Allah ya ce kitabun wani irin littafi ne anzalallahu wanda muka saukar da shi inji Allah madaukin sarki Allah ya ce mubarakun littafi ne mai albarka alƙur'ani mai girma littafi ne mai albarka wanda muka sauko da shi domin mutanen duniya gaba ɗaya saboda mai muka sauko da shi li malaman kana suka ce ba da banza ba lamu talil dalilin da yasa muka saukar da shi li yadabbaru ayatihi domin mutanen duniya su yi tuntuntuni akan ayoyin alƙur'ani mai girma idan aka karanta ayar ka tsaya kai nazari ka yi tunani ka gane ma'ana da sako da Allah maɗaukin sarki ya kawo a ciki wal yadhakkara ulul albab sannan saboda ma'abuta hankali su wa'aztu da wannan alqur'ani mai girma ya Allah ka sanya muna cikin masu hankali da za su wa'aztu da alqur'ani mai girma amin Allah ramma idan ka sake shiga cikin alqur'ani mai girma sai ka ga Allah madaukin sarki yana nuna maka daga cikin matsayin littafin wanda zai baka sha'awa babu wani wanda ya isa ya zo da kwatankwacin alkur'ani mai girma ba ma ka zo da littafin da ya fi alkur'ani mai girma ba a kwatankwacin alkur'ani mai girma ma ba iya zuwa da shi Allah ya ce kullu in hijta ma'atil insu wal jinni ala ayatu bi mithli hadha alqur'an la ya'tuna bi hadha la مثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا الله ملوكين سركي musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la in jama'atil insu wal da mutane da aljanu gaba ɗaya za su taru ala an yatu bi misli hadha alquran a bisa su zo da kwatankwacin wannan alqur'anin Allah ya ce la yatuna bi mislihi ba za su iya zuwa da kwatankwacin qur'ani ba balle abin da ya fi alqur'ani mai girma Allah ya ce walau kana ba'dhum li ba'adun zahira da a ce sashin mutanen duniya suna taimakawa sashi ƙwararrun malaman nahawu su kawo gudunmuwa ta fuskar nahawu malaman balaga su kawo na balaga malaman ainihin wato sarab su kawo ta fuskar sarab malaman mandiki su kawo ta fuskar mandiki a yi karo-karo likitoci su kawo ilimin likitanci da aka sa a ƙur'ani mai girma malaman tattalin arziki su kawo abin da suka ƙware a kansa la ya wa bi mislihi ba kana ba'dhum li ba'dhin zahira Allah ka gafarta mana ana ramma ba anan zaka gama gane kima na wannan littafi na Allah madaukin sarki ba Allah sai ya nuna mana duk abin da kake nema shiga alqur'ani mai girma alqur'ani zai baka mafi inganci in tattalin arziki kake nema shiga qur'ani mai girma sai ya baka mafi inganci in siyasa kake so kai shiga qur'ani mai girma sai ya baka siyasa mafificiya idan kana bukatan ilimin likitanci ne shiga alqur'ani sai ya baka ilimin mafi fici idan administration ne shiga alqur'ani mai girma sai ya baka in tarihi kake nema shiga alqur'ani mai girma sai ya baka tarihi wanda yake shine ingantacce duk abin da kake nema a duniya idan kana neman best a ciki shiga alqur'ani mai girma inna hazal qur'an yahdi lillati hiya aqwam inna yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا wannan na layu minu na bil'akirati wannan layu a ta dina da hunma ba ba, na lima. Allah madaukin sarki ya ce inna hazar alquran lalle wannan alkur'ani mai girma ya hadi lillati hiya aqwam yana shiryarwa zuwa ga hanya mafi dacewa hanya mafi daidai duk abin da kake nema shiga Alƙur'ani mai girma Alƙur'ani mai girma zai baka abin da shine fice shi shine mafi zama daidai alaramma ba na matsayin wannan littafi da Allah madaukin sarki ba mu ya tsaya ba sai Allah madaukin sarki yake faɗa mana daga inda Qur'ani zai baka sha'awa shine duk abin da ke cikin littafin gaskiya ne ba ƙarya a ciki ko da ƙwara ɗaya tallinta daga bakaransa har zuwa nasi labarin da ya bayar gaskiya ne hukuncin da ya bayar adalci ne umarnin da ya bayar rahama ne haɗin da ya bayar ya bayar ne domin ɗan adam ya samu zaman lafiya ya samu kwanciyar hankali gaba ɗaya littafin babu ƙarya a ciki babu kuskure a ciki gaba ɗayansa gaskiya ne wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira Allah ya ce wa bil anzalnahu da gaskiya muka saukar da wannan alkur'ani mai girma wa bil na nazala sannan alkur'anin da gaskiya ne alkur'anin ya sauka alƙur'anin daga farkonsa har ƙarshensa gaskiya ne in ji Allah maɗaukin sarki alarama ba a nan alƙur'ani mai girma zai baka sha'awa ba babu abin da ke da kokonto a cikin alƙur'ani mai girma Allah maɗaukin sarki farkon suratul baqara yace alif lam mim zalika الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سودرنا جاك سورة يونس وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين Allah madaukin sarki yace alif lam mim sai yace zalikal kitabu wannan littafi la raiba fihi ba a cikinsa sa hudan gaba ɗayansa shirya ne lilmutaƙi muttaqina ga masu tsoron Allah madaukakin sarki a waccan ayar Allah ya ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shakkin in ka kasance cikin kokonto mimma anzalna ilayka daga abin da muka saukar zuwa gare ka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabli tambayi waɗanda muka ba su attaura muka ba su linjila muka ba su zabura waɗanda suke karanta littafi kamin kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yana kokonto akan qur'ani mai girma annabi bai kokonto akan qur'ani mai girma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ubangiji bana kokonto kuma bazan tambaye su ba dan ba kokontar da nake da shi wannan shine littafi littafin Allah shine littafin da Allah ya zaɓa mana shine littafin da Allah madaukin sarki ya ce a bauta masa wannan ne dalilin da ya sa ƙungiyar izala duk inda za ta tsaya ta yi wa'azi sai ta kira al'umma zuwa ga rike alkur'ani mai girma zuwa ga rike littafin Allah madaukin sarki wannan shine babbar rigima ta farko da ke tsakanin ahlus sunna da yan bid'a a duk inda suke a tarayyar duniya gaba domin a daidai lokaci kai ku saurara ku saurara ku natsu wa'azi yanzu aka fara ku saurara ku nazo wa'azi sako yanzu aka fara isarwa ku saurara ku ji ba halin sunna ne ake budewa ido yana kan mimbar yana wa'azi ba halin sunna ake wannan ba na'am mala bakar giro yana wa'azi ana kawai yan agaji hari an fafasa wasu kai da Allah kayan wa suka zubar babu ba ku hanta min ba babu kayan wa suka taba babu da Allah bane tambaye ku wa suka daka babu wa suka gaga? babu wa suka takawa ko suka zubar babu me laifin su sun zo suna sauraron littafin Allah shi ne laifin su hmm. da Allah barin tambaye ku akwai arna a garin nan ko babu Akwai. wani ya kai musu hari akwai mazinata a garin nan ko babu akwai wanda ya taba su akwai yan giya a garin nan ko babu akwai wanda ya taba su akwai yan luwadi a garin nan ko babu akwai wanda ya taba su akwai bokaye a garin nan ko babu akwai wanda ya taba su akwai mazinata mata da maza a garin nan ko babu akwai wanda ya kai musu hari ko ya taba su sai wane ne aka kawo hari wanda yake sauraron alkurani mai girma ko na Allah labarin tambaye ko da za mu shigo garin nan wa'azi akwai wanda ko yari ko bindiga ya shigo da ita akwai wanda ya zo da adda akwai wanda ya zo da wuka ko reza da me muka zo da shi garin nan da littafin wa me laifin mu laifin me muka yi aka kawo mana hari saboda mun karanta me wa ya saukar da littafin wa ya ce a karanta ƙur'ani wa ya ce a imani da ƙur'ani ya ku yan bidiyan ya ku yan ijagwagi saboda mun karanta ƙur'ani za ku kawo mana hari saboda mun karanta littafin Allah za ku kawo mana hari

ba su yi ramuwar gayya a kan bayin Allah ba ba su kawo bayin Allah hari ba illa an yi uminu billahi al-aziz hamid sai saboda sun yi imani da Allah al gagarau mabuwayi al-hamid abun godiya ya ku bayin Allah da wa kuka imani da wa kuka imani ya ku ahlul bid'a yanzu wanda ya imani shi za ku kawo hari saboda ya karanta qur'ani da Allah bari in tambaye ku idan abin da muka faɗa ba a ƙur'ani ba ne. ko abin da muka faɗa ba a hadisai yake ba makami ya kamata ku ɗauko ko maluman ku ya kamata ku kira su zo cikin natsuwa su hau mimbari su kawo aya mu kawo aya ba da kun ga Allah bari in tambaye ku idan duniya da gaskiya ne ya kamata a yi ya ku maluman ijagwagi ba ku da aya ne ba ku da hadisi ne mun ji aya kan mimbari mun ji hadisi ba za ku iya fitowa ku kara biliyar ku ba wai ku turo wawayen gari su zo suna jifan mutane ku turo wawayen gari su zo suna fasa mutane kai kuna ganin ku warware matsalar kai ku saurara ku ji idan kuna tunanin raunana malamin sunna ko halaka malamin sunna shi zai warware matsalar ku idan wannan shi ne tunanin ku to kun makara too late to cry when the head is cut off bari mu faɗa muku wani abu da ba ku sani ba ku saurara bari mu faɗa muku wani abu in ba ku sani ba Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano yana masallaci yana yi wa Allah sujada aka shigo aka same shi yana yi wa Allah sujada aka halakar da shi haka dai ko ba haka bane an daina wa'azi an daina isar da sako an daina karanta qur'ani an daina daga-daga da shirka an daina daga-daga da bid'a an daina ruguza bid'a da shirka da da da da ashe ba wannan shi zai warware matsalar ku ba bari ku saurara ku je in ba ku sani ba wallahi tallahi billahi allazi zina ilaha illa huwa yadda aka kashe malam Ja'far yana yi wa Allah madaukin sarki sujada akan wannan hanya ta da'awa zuwa ga tauhidi in ba ku sani ba ku sani ba da wasa muke ba a shirye muke mun yadda mu rasa rayuwar mu akan wannan aikin gaba ɗaya kar ku dauka cewa muka faɗi muka mutu yanzu a tara muka yi ba a tara muka yi ba wai bari in tambaye ku in kun kashe masu wazi wai bari in tambaye ku har kuna harba bindiga na na ji ka harba bindiga in kun kashe masu wazi ba ku san an taba kashe annabawan Allah ba da malam Abubakar Giro da annabawan Allah wasu kafi daraja Allah ma an kashe annabawa Qur'ani ko ba kashe ba wa kayyin min nabiyyin qutil wa kayyin min nabiyyin qutil ma hurbiyuna kasirun ma hurbiyuna يستهزئون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين الله وكأي من نبي da yawa daga cikin annabawa kotin aka kashe su inji Allah madaukakin sarki kenan an kashe annabawan Allah saboda hanyar Allah ko ba kashe su ba ku saurara ku ji ba fada da mai wa'azi ke warware matsala ba ba kan yan agaji ke warware matsala ba ba muna wa'azi kuna harba bindiga shi ke warware matsala ba in dai da gaske musulunci kuke yi in dai da gaske addini kuke yi in dai da gaske abin da muka faɗan nan ƙarya ne ayat da Allah rabban nan yake jawo ba daga Qur'ani yake jawo ta ba ko fassarar da muke yi ba daidai muke yin ta ba don Allah abin da za ku yi ku zo ku karantar da mu mana ku zo ku koya mana mana ina malaman ku suke su zo su ja ayar a zo a karanta hadisi a fassara ku saurara ku ji mai abun fada baya fada mai abun fada baya fada daga san da kaga mutum ya dauko makami ya ta da hankali ya ta da rikici shin yana da hujja ne yasa ya haka ko rashin hujja yasa ya haka wannan abun da yake faruwa yana ƙara mana imani yana kara mana sabati baya girgiza mu bai launana mu da wa muka dogara da Allah duk taron mu nan ba wanda yake da laya ba mai guru ba mai karhu ba mai daga ba mai baru uwa uba ba mai da tsini ba mai kaskaifi ba mai kau dabara ko ba na baka isa ka kawar ne ba wacce ta riga ta wuce akwai mai iya kau da wannan babu mai iya kau da wannan ku saurara ku ji mallam ya muddu saifi mata bi gairihi ta'addadat al asbab wal maut wahidu idan ma ba kashe ni ta hanyar takobi ba ba harbe ni da bindiga ba ba harbe ni da kibiya ba in ma ba a kashe ni ba wata ran zan mutu ko ba zan mutu ba wanda bai mutu da takobi ba zai mutu da abin da ba takobin ba hanyar da ake zuwa lahira ce daban-daban amma mutuwar kwara ɗaya tallin talle don Allah don girman Allah idan ka kashe masu wa'azi kai kuma ka zauna ka dawwama a duniyar haƙƙiya ma ta tsaya da Allah kar ka mutu inda gaske kake ya ku bayan Allah ku saurara ku ji bayan Allah ya zaba mana alkur'ani mai girma abu na biyu da Allah madaukin sarki ya zaba mana sai ya zaba mana manzo shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani annabi ne wannan wannan annabi da Allah ya zaba mana sai da Allah ya dubi fiyayyen halitta gaba daya ba mala'ikan da ya kai annabi Muhammadu daraja sallallahu alaihi wasallam ba aljanin da ya kai annabi Muhammad daraja sallallahu alaihi wasallam ba dan adam da ya kai annabi daraja sallallahu alaihi wasallam waye kai waye kamar ka waye san asali ya naka tunda Allah ya yabe ka duk wanda ya ƙi kama riga gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin da Allah madaukin sarki ya turo mana yace in kuna neman addini na gaskiya ku je wajen sa a can za ku samu in kuna neman shari'a ku je wajen sa a can za ku samu huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala din kulli sai Allah ce wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah Allah madaukin sarki yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda Allah shine wanda ya turo dan aikansa da shiriya. wane ne dan aikan nasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kana neman shiriya, tafi wajen dan aikan Allah wane ne dan aikan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq shine ya turo shi da addini na gaskiya in kana neman addini na gaskiya ina za ka je ka samu addini na gaskiya je ka wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi babu dan bid'an da muke gaba da shi a najeriya ba wani dan dariƙar da muke faɗa da shi a najeriya mu abin da muke faɗa abin da kuka zo da shi in da gaske annabi ne ya zo da shi ku nuna mana shi a cikin alkur'ani mai girma wallahi kuna nuna mana da muza'i. idan abin da kuke yin nan idan abin da kuke yin nan annabi ya zo da shi ku nuna mana babin abin ku nuna mana hadisin a buhari wai bari in tambaye ku shek abubakar giro argungu ya yi magana a kan maulidi an daga jijiyar wuya da allah bari in tambaye ku akwai kawai biyu a garin nan ko babu akwai mu muka rubuta shi akwai shi ko babu a biyu akwai babu sallah akwai ko babu akwai alwala akwai rukunan musulunci akwai babu maulidi babu me yasa bai saka ba shi ma dai izala ne makiyin annabi ya manta ne to kaddara mantawa yi akwai ahalari a garin nan ko babu a ahalari akwai babin alwala ko babu sallah sujadar ba'adi sujadar qabli maulidi me yasa bai saka ba dan izala ne shi ba ko mantawa yi kaddara ya manta akwai ashimawi a garin nan ko babu akwai babin sallah ashimawi akwai babin alwala akwai babin azumi akwai babin maulidi me yasa bai saka ba shi ma manta yi akwai iziya a garin nan ko babu iziya akwai babin sallah alwala jinin biki jinin haila zakka kwarkwata kudin cizo mutuwa gado akwai a ciki ko babu ku nuna mana babu maulidi a ciki wallahi gobe da ni za a fita a nuna mun zata ni za a je gobe ya sa bai saka ba shi ba dan zala ne mantawa yi to kaddara ya manta akwai risala ga nan ko babu akwai babu sallah risala ko babu azumi zakka aikin haji aure saki idda mutuwa gado intuwa jingina aro farauta ciniki me yasa shi kuma bai kawo ba shi ma mantawa yayi akwai askari a garin nan ko babu akwai a ciki a nuna mana akwai muktasar ko babu akwai mujawwana ko babu a garin nan me yasa babu babu a ciki akwai buhari a garin nan ko babu muslim tirmizi ibn ماجه ابو داود نسائي دارمي zainai مسلم احمد bin حنبل kenan ba muna gaba da wani ko muna kiyayya da wani bane mu abinda muka sani idan za a bauta wa Allah da abu sai an rubuta a rubuce a cikin littafin musulunci mun duba duka ba mu gani ba yau in kuka gwada mana ku huta da wahala maimakon ku ɗauko addu'a da gatari da barandabi da kota da bindiga kuna kawo mana hari kuna harbi a filin wa'azi ai matsalar mai sauki ne ku ɗauko Al-ƙur'ani mana ku ce yan izala ƙarya kuke ga ayar maulidi a cikin Al-ƙur'ani mai girma a suratul baqara ko ali imrana ko maida ko nisa'i ko an'ami an huta ko ba huta ba ku ɗauko sai bukari mana kamar yadda aka kashe malam jafar bai hana a ci gaba da faɗa ba zo ka sha malam kabiru gombe zo ka sha abubakar giro ba ka warware matsalar ka ba mu masu sanyi sanyin ne muna ever backward never babu da za mu ja baya akan wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah ya ce duk abin da ya zo mana da shi mu karba wa ba ta kuma rasulu ba ku zuwa mana hakuri rasulu ba ku zuwa wa ma nahakum anhu fantahu Allah ya ce duk da a banzo ya zo muku da shi to ku karba abin da ya hana ku ku hannu kenan da me ake bautawa Allah da me da abin da banzo ya zo da shi alkitabu wa sunna alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafin salih kuma ku saurara ku ji mai cewa Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki yana fada a Najeriya ko baya fada yana cewa kai ana fada ko ba fada wa ya taba shi idan mutum ya ce Allah yana da ɗa me yake faruwa je ka cikin suratul maryam takadu samawatu Ya samawatu yatada yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takirru al-jibalu hada me jawo me jawo me jawo ga mutum daul ar-rahmani walada is that possible is that possible wa ma ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أبدا ما تكاو حريفا ما تكاو حريفا آتيهم وعدهم عدا لقد آتيهم وعدهم عدا إذا جاء ما تبع فوكلهم كلهم يوم القيامة فردا idan aka ce Allah yana da sama sai ta yi girgiza tana so ta ruguzo ƙasa sai ta jijjiga duwatsu sai sun kusa su watse saboda an ce Allah yana da ana faɗa a garin safa ko ba a faɗa da Allah masu kawo mana harin nan saboda mun karanta Qur'ani sun kai masu wannan hari sun fasa kan wani saboda wannan sun dau bindiga sun zo suna suna hari da sharuwan tsuntsaye da bure saboda an faɗi wannan yanzu ba za ka ji tsoron Allah ba ana faɗin wannan baka ɗau mataki ba baka ji haushi ba ka bai ɓaci ba sai bayan Allah ahli suna sun karanta Qur'ani wani yanzu goka ya danka maka bindiga ko ya baka adda ka filin wazi ka kawo hari yanzu kai kana garin da bindiga zaka hada faɗin gaskiya da adda kai ka san kai ku saurara ku ji ku saurara ku ji a Najeriya na san dan majalisar da ya zo nan Abuja ya ɗauko mota ya ɗaga gilas ya sake AC ga kiɗa na tashi yana fira da karuwarsa tana faɗa masa kalmar soyayya I love you ashe ya iso fly over tana I love you ya kuli kuli rakiya daga fly over ya kurgusu da ƙasa gawar a cikin buhu aka ɗura ta aka maida ta jihar yanzu yana ina a nan abuja na san ɗan majalisar da a house yana ihu yana kiran sunan wata arniya sai ete sai ete sai ete ya cika ya faru ko bai faruwa yana ina yanzu aka faɗi wata ta je ta mai da kanta budurwa ta wuce tana ina a wuce ko ba a wuce ba wai da Allah saboda Qur'ani <laughs> ka da Allah bari tambaye ku tsoron mutuwa kuke da Allah duk wanda yana tsoron harsashi ko bullet an fara harbawa da Allah ya tashi bar wannan sai mu za mu ji tsoron mutuwa saboda Qur'ani ka da Allah bari tambaye ku tsoron mutuwa kuke kamar yadda aka kashe malam Jafar bai hana a ci gaba da fada ba zo kashe malam Kabiru Gombe zo kashe Abubakar Giro ba kawar matsalar ka ba mu masu sanyi sanyin ne muna ever backward never babu da za mu ja baya akan wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne allah ya ce duk abin da ya zo mana da shi mu karba wa ba ta kuma rasulu fa kuzu wa ma ta kuma rasulu kuzu wa ma anhu fantahu allah ya ce duk abin da a banzo ya zo muku da shi to ku karɓa, abin da ya hana ku hannu kenan da me ake bautawa allah da me da abin da banzo ya zo da shi alkitabu wa sunna alqur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafin salih kuma ku saurara ku ji mai cewa Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki yana faɗa a Najeriya ko baya fada yana kai ana faɗa ko ba faɗa wa ya taɓa shi idan mutum ya ce Allah yana da da, me yake faruwa je ka cikin suratul maryam takadu samawatu yakadu samawatu yatada yatafaddarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takirru al-jibalu hada me jawo me jawo me jawo ga mutum dawl ar-rahmani walada is that possible is that possible wa ma yanba ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا كيف كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ما تكاو حريفة ما تكاو حريفة آتيهم وعدهم عدا ممتا ممتا لقد آتيهم وعدهم عدا إذا القيامة تضيع فهو كلهم كلهم آتي يوم القيامة idan aka ce Allah yana da sama sai ta yi girgiza tana so ta ruguzo ƙasa sai ta jijjiga duwatsu sai sun kusa su watse saboda an ce Allah yana da ana faɗa a garin tafa ko ba a faɗa da Allah masu kawo mana harin nan saboda mun karanta Qur'ani sun kai masu wannan hari sun fasa kan wani saboda wannan sun dau bindiga sun zo suna suna hari da sharuwan tsuntsaye da bure saboda an faɗi wannan yanzu ba za ka ji tsoron Allah ba ana faɗin wannan baka ɗau mataki ba baka ji haushi ba ranka bai ɓaci ba sai bayin Allah ahli suna sun karanta Qur'ani wani ya zugo ya danka maka bindiga ko ya baka addaka ka tafi filin wazi ka kawo hari yanzu kai kana garin da bindiga zaka hada faɗin gaskiya da adda kai ka san kai ku saurara ku ji ku saurara ku ji a Najeriya na san dan majalisar da ya zo nan Abuja ya ɗauko mota ya ɗaga gilas ya sake AC ga kiɗa na tashi yana fira da karuwarsa tana faɗa masa kalmar soyayya I love you ashe ya iso fly over tana I love you ya kuli kuli rakiya daga fly over ya kurgusu da ƙasa gawar a cikin buhu aka ɗura ta aka maida ta jihar yanzu yana ina a nan abuja na san ɗan majalisar da a house yana ihu yana kira sunan wata arniya sai ete sai ete sai ete ya cika ya faru ko bai faruwa yana ina yanzu aka faɗi wata ta je ta mai da kanta budurwa ta wuce tana ina a wuce ko ba a wuce ba wai da Allah sai mu za mu ji tsoron mutuwa saboda ƙura'ani? kai da Allah barin tambaye ku tsoron mutuwa kuke da Allah duk wanda yana tsoron harsashi ko bule an fara harbowa da Allah ya tashi ya bar wannan wuri duk a shirye kuke za ku iya mutuwa saboda sunna duk a shirye kuke sai dai a mutu saboda duk wanda tsakaninsa da Allah ya bada rayuwa sai daga hannu ya ce Allahu akbar duk wanda tsakaninsa da Allah ya bada rayuwa sai daga hannu ya ce Allahu akbar yan bidiya kun samu sauki masu zan kawo hari ku ɗauko ku zo ku yi ta harbewa kowa ya shirya yau aljanna za ta yi baki da yadda Allah ku saurara ku ji duk wanda ya fasa bindige mu muna kan kai security sauka ƙasa duk ku sauka ƙasa gani ga alaran ma akan mimbari duk wanda ya fasa harbo bule ne harbe mu akan wannan mimbarin duk wanda ya ban mu muka sauka lahiya daga kan mimbari bai kashe mu saboda mun faɗi magana Allah ba Allah ka tsine mashi albarka duk ɗan bidiyan da ya bari na sauko daga kan mimbarin nan bai bindige ni kamin na sauko ba Allah ka tsine mashi albarka idan kuna jin da bindiga za ku hana faɗin gaskiya ga fini gaba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabiru a tsaye in kun kashe ba ku huta ba ku kashe ku huta mana maimaita maimaita kullu nafsin maimaita kullu nafsin kullu nafsin za'iqatul maut wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata alladhina qutilu fi sabilillahi amwata فالأحياء عند ربهم عند ربهم يرزقون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى أهل الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إيه كل من عليها كل من عليها فان ماذا وجه ربك ذو الجلال والإكرام يا كوباي الله كسورارا كسورارا ما سكاو معلمان سنة هري أكم منبري ما سكاو معلمان سنة هري أكم منبري كسورارا أينا أكش سيدنا عمر أين أتكب مسلاتي ينا سلا aka ما مسوكا أينا ina سيدنا ce sayyidina aliyu yana kiran sallah ina aka kashe sayyidina usman a gida da azumi a bakin sa yana karatun qur'ani aka zo aka yanka shi jini ya kwarara ya jika alqur'ani mai girman da yake karantawa yanzu duka suna ina aljanna ba ku an samu ba aljanna suna ina radiyallahu anhum wa radu to ba ma adresin su ina suke wa adalahum jannatin tajri tahta al-anhar wa khalidina fiha abada duk suna ina hali yanzu suna aljanna to ina waɗanda suka kashe su masu kashe su suna nan duniya yanzu ko su ma sun mutu wanda ya kashe sayyidina Umar Abu Lu'lu'ul Majusi yana ina shi ma yanzu ya mutu ko bai mutu ba wanda ya kashe sayyidina Usman din ya mutu ko bai mutu ba kai wanda ya kashe sayyidina Aliyu ya mutu ko bai mutu ba suna ina lokacin masu wa'azi ba mu mutu yau ba hmm. na baka shekara 100 za ka biyo mu da Allah أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ناجي إذا كاو مالن جيلو هاري توزوكا كشا مالن جيلو غاشي تأي kai kuma kakka mutu ci gaba da zama a duniyar nan magani daga nan zuwa shekara ɗari uku za ka bi shi ko ba za ka bi shi ba wallahi sai kun je gaban Allah ya ci kwalaka ya jawo kai kawo ka gaban Allah ya ce ya Allah ga wanda ya kashe ni mun hisabi ka kamo shehun da ya turo ka ya ce kai sake ni ka kamo ya kuce wallahi duk wanda duk wanda ya turo ka gudu zai ya baka wannan rana in tabarra allazina tubi'u min allazina tabu wa la ulama wa la azaba wa بهم الأسباب وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولا هذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض لقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين استضعفوا على الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صدرناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار يوشي إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا wallahi duk wanda ya turo ka sai kun yi shari'a da shi gaban Allah ranar tashin alƙiyama kun san wani abubuwan tausayi yanzu inda aka turo da makami suka kawo hari suna dukan suna suna suna harba bindiga duk nan da ke garin nan ba 'ya'yansu a ciki wallahi da zaka bincika ba ba bane ko 'ya'yansu ne ƴaƴan wa suke turowa ƴaƴan talaka suke turowa yanzu shehu ɗariƙa sai ya zo nan ya taimako alfahari da dogon tarbi kamar hanjin akuya yana ni hafizi Yaya na hafizai sama da arba'in to akwai adalci shehunan ɗariƙa ku ɗabi ƴaƴanku ku ɓoye a gida kuna koya musu ƙur'ani ‘ya'yan talakawa kuma ku rataya musu carbi a wuya ku ce su shiga cikin gari ta zikiri sai an ce musu mahaukata don me ba a yi tare da ‘ya'yanku wannan zikirin da ba akwai alamomin ku suna yi sarakunan ku suna yi me yasa ba mu ga sarkin gargajiya da alkeba da rawan shi ma yazo yana jijjigawa yana ulbuhu me yasa ba sai me yasa ba ba mu sarakuna yan dari ne a Najeriya me yasa ba sai me yasa gwamnonin ku ba su yi me yasa ministocin ku ba su yi me yasa sanatocin ku ba su yi ko ba yan rika ne a cikin su me yasa yan majalisun ku ba su yi ko ba yan rika ne a cikin su me yasa ciyamomin ku na local government ba su yi ko ba yan rika ne a cikin su me yasa masu kuɗin ku ba su yi sai dai a ɗebo yayan talakawa su ake sakawa wannan bai yi kama da yadda 'yan siyasa suke ba su ɗebe yayansu su kai su turai karatu su ɗebo yayan talakawa su mai da su 'yan banga suna ta'addanci a cikin gari kuma ku ce ba za a yi magana ba wallahi sai mun yi magana komai ta tafasa ta kone sai mun faɗa babu cin amana addini sai mun faɗa muku gaskiyar addini ya ku bayin Allah duk abin da ba a Qur'ani yake ba ba a sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ba bai da asali a addini wannan abun ba addini sunan shi ba abu na uku da Allah madaukin sarki ya zaba mana shine ya zaba mana addinin musulunci ba mu ayar da giro rufe da ita al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina Allah ya ce wa raditu lakum al-islam madina na yadda muku musulunci ya zama addinin ku ya ku bayin Allah kun yadda musulunci ya zama addinin ku ku saurara ku ji musulunci addini ne na Allah addini ne nawa na Allah akwai yadda ake gane addinin Allah daga yadda ake gane addinin Allah za ka ga kullum shiga ake ba fita ake ba me ake yi shiga in dai addini na Allah ne to shiga ake yi da Allah barin tambaye ku sunna shiga ake ko fita ake sunna shiga ake ko fita ake bid'a shiga ake ko fita ake bidiya shiga ake ko fita ake don Allah a cikin garin ta a cikin garin Ijagwagi da Tafa lokal gammar ina so ku nuna mu ahlus sunna guda biyar da suka fita daga suna suka koma bidiya ahlus sunna da ya gane sunna ya koma ana wazifa da shi ko yana bugun kirji amma nan taron da yan bidiya ne ko ba yan bidiya bane Allah ya gane da ku me ya gane da ku sunna ita suna shiga ake bidiya fita ake to duk addinin da fita ake ba addinin Allah bane addinin da ake shiga shine addinin Allah idza jaa nasrullahi idza jaa nasrullahi wal fath shiga ake ko fita aidan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja me beta me beta ala rama aidan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja da Allah wa ra'aitan nasa ya da kuluna ko ya juna. shiga ake ko fita ake da haka za ka gane cewa sunna ita ce hanya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. Allah ya zaba mana wannan addini saboda shi ne addini na Allah bayan wannan shi ne addini na gaskiya ana rama je ka so su tauba qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ساجرون الله يتي ولا يدينون دين الحق ba su yin addini addini na gaskiya duk wayanda ba sa musulunci ba addini na gaskiya suke ba kenan addini musulunci addini gaskiya ne ko ba addini gaskiya bane ana ramma shi kadai ne addini a wajen Allah inna dina inda Allah inna dina inda Allah al-islam wa man yabtaji ghayra al-islam dinan wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ya ku bayin Allah in ba sa son asara a lahira ku rike musulunci menene musulunci rike alkitabu wasu ka rike alkur'ani da hanya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ake cewa musulunci saboda haka ina ƙara maimaitawa duk wanda ya zo ya ce ya raba muku aljanna ƙarya yake ga shi abubakar giro mun tafi da shi wa'azi abijan babban birnin ƙasar cote d'ivoire muka samu wani shehu ya je ya yi wa'azi an cika haka sai ya raba taron biyu ya ce daga nan abin da ya gefen dama duk na gafarta min kun zama yan aljanna ku kuma na nan gefen ku yi hakuri sai randa da sake dawowa kawai yanda aka ce an ba su aljanna kawai suka rinka tsalle suna murna wanda aka ce sai baɗi suka rinka faduwa ƙasa suna kuka ana ba su hakuri ana ku yi hakuri abin rabo ne ai rabo ne da Allah za mu yarda da wannan za mu sa ido ana wannan shekantakar kai ba mai ba da aljanna sai mai aljanna wane ne mai aljanna Allah shi ke ba da aljanna babu cewa wani dan aljanna ne sai yan annabi ya ba da shaida daga Allah akwai wayanda annabi da kansa yake yan aljanna ne ya miƙe ya ce abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna aliyu fil janna talha fil janna sa'ad fil janna sa'id fil janna abdurrahman fil janna zubair fil janna fil janna fil janna wayannan mutanen wane ne yace yan aljanna ne duk wanda annabi ya ce dan aljanna ne mun yi dan aljanna ne duk wanda annabi bai ce dan aljanna bane sai dai mu ce muna kyautata masa zato amma ba za mu fito kada mu ce dan aljanna bane kuma ku saurara ku ji muna ƙara maimaitawa duk wanda yake yana raba aljanna kafiri ne duk wanda yake yana gafara kafiri ne duk wanda ya rubuta qur'ani da jinin haila kafiri ne duk wanda ya wanka kan qur'ani kafiri ne duk wanda ya goge kashi da qur'ani kafiri ne duk wanda ya ce yana da salatin da ya fi ƙura'ani sau dubu shida kafiri ne duk wanda ya ce duk wanda ya ce ga wani abu ya kai ƙura'ani ma ba ya fi ƙura'ani ba kafiri ne duk wanda ya rubuta wa karu karuwa hatimin annabi yusuf tana tsarki da shi domin ta ƙara kwarjini farjin ta ya ƙara test ta ciniki ta samu mas kafiri ne duk wanda ya ce shi ke kawo ruwan sama ba allah ba kafiri ne duk wanda ya ce yana ba da haihuwa kafiri ne ko ɗan masara ba ka isa ka bada ba duk wanda yake shi ke ba da mulki kafiri ne duk wanda yake yana kashewa ko yana rayawa ba Allah ba kafiri ne in kana kashewa don Allah ka kashe mu kaga in zaka iya kashe mu ba Allah madaukin sarki ya ce zai dora rayuwar mu ba wannan muna jaddadawa muna maimaitawa ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa boka kafiri ne malamin tsubu kafiri ne mai zina da matan mutane da sunan cire gashin mulki fasiki ne wannan mu denawa in kuma kana da hujja qur'ani da hadisi ga fili ga mai doki falyatafaddal mashkuran kuma ku saurara ku ji ku saurara ku ji duk masu san gaskiya a Najeriya na gaya muku sun san ahlus sunna ne ke kan gaskiya yanzu dan boko ba sai ka tambaye shi ba tsakaninku da Allah su ake ɗaurewa 'yan siyasa gindi suna sata kuɗin jama'a a ce ga wani lakari an ba shi zai farin jini zai ci zaɓe malaman suna ko na bidiya suwa ke ba mai gida laya in ya kafe a cikin ƙaho ɓarawo ba zai shigo ba kuma ya ba ɓarawo laya jingina bango ya ce za ka shiga ya da ki jaki ya da ki ka ji matsiyaci suwa ke rubuta ƙura'ani da jinin haila malaman suna ko na bidiya suwa ke rubuta ƙura'ani da maniyi Suwa ke sawa a tono likafani da kafani a kawo za su haɗa laƙabi da Allah suwa ke sa a kwakwalo idan yaro za a haɗa laƙabi Suwa ke cewa a yanko kunnen jariri Suwa ke cewa a yanko nonon mace Suwa ke cewa a kawo fatan farjin mace za a haɗa laya Suwa ke ba da laƙari su ce abin ne a makabarta Suwa ke ba mutane laƙari su ce a ji abin ne ƙarƙashin tsamiya ƙarshe mutanen sa hauka ce su ake ba karuwa na ɗari? su ake cewa a luwaɗi a masallaci malaman suna ko da bidiya to yanzu duk ana wannan ta'asar saboda kawai muna jin tsoron za a kawo mana hari sai mai shiru mu ce ba za mu yi magana ba ba ku san albarkar da Allah ke saukarwa saboda ana karanta Qur'ani bane ya ku bayin Allah ku faɗa mana mu a ahlus sunna wani littafi muka ce muna da shi bayan Qur'ani bayan sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da littattafan da maluma magabata su kuta daidai da sunna me muka kirkiro me muka kawo me muka kirkiro me muka kawo me muke yi da wa muke fada ba qur'ani muke karantawa ba masu zagin sayyidina abubakar da umar akwai su ko babu kun kai musu hari masu zagin aisha kun kai musu hari masu cewa suna da abin da fi qur'ani kun kai musu hari sai su ake kawo hari sai malaman sunna wa muka taba sunna muka shigo gari Akara rama kalla inda kai malamin arziki ne dame ba za ka zo a yi mukabala da kai ba dame why why why why why why why why inda kai malami ne dame ba za ka hujja ba kai ma ba za ka hujja ba Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah ina addu'a wannan gari na ijagwagi Allah ka sa masa albarka wa'azi kuma farawa muka da Allah in Allah ya yi za mu ƙara dawowa da yarda Allah in Allah bai karɓi rayuwar mu ba sai an sake dawowa da yardar Allah kuma an ƙara yin wa'azi wa'azi ba a fasa shi kuma matukar baka daina bid'a ba karka zarge mu don mu ambace ta da Allah mun kira sunan wani a garin da muka zage shi tun da muka fara wa'azi akwai wanda muka kira sunan shi a izagwagi muka zage shi duk wanda muka kira sunan su da aka musu addu'a ta alkhairi akwai wanda muka zaga akwai zagi a ƙur'ani ba ƙur'ani muka karanta ba kai Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu cika da imani wannan gari na ijagwagi Allah ka kara masa albarka ya Allah ya Allah ka zama shaida muna so bayan Allah nan su gane ni ba dan mu more muke faɗin abin da muka faɗa ba damuwar mu ya za a yi mu da ku mu shiga aljanna sai dai mai wa'azi yayi kama da likita likita zai zo yana ba mahaukaci magani mahaukaci ya cije shi idan mahaukacin ya cije shi ramawa zai yi idan ya rama an samu mahaukata guda nawa zai cije shi amma yana yi haƙuri haƙuri sha dai sha sha sha sha shi yasa za ka zo kana jifar mu kana harbi da bindiga mu ko muna jan aya اللهم هد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم هد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم هد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم هد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء الدين اللهم دمر اعداء الدين اللهم انصر السنه اللهم اخذل البدع اللهم انصر السنه اللهم انصر السنه اللهم دمر امريكا واعوانها اللهم دمر امريكا واعوانها اللهم دمر امريكا واعوانها يا الله يا رحمن يا الله يا منان يا خالق الإنسان يا فاضل القرآن يا فاضل الأكوان يا منزل القرآن جئناك فرحمنا ما غيرك الرحمن يا الله يا أحد يا واحد أحد يا فرد سبت يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويا من رفع السماء بلا عمد ويا من بسط الأرض وبحر ويا من قسم الأرزاق ولم ينس أحد ويا من اهتزم بحجاب جلاله فلا يراه أحد فاغفر لنا ما قدمنا وما أكرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا وانصرنا ولا تنصر علينا وكلنا ومعنا ولا تكن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ذا الحبل الشديد والأمن الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين شهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود تفعل ما تريد ina yan agajin da aka fasa wa kai na suke an wuce da su zuwa asibiti Allah ka ba su sauki ka warkar da su wayanda suka zo suka kawo mana hari a filin wa'azi suka kawo ta'addanci Allah ka san su ka san da waye da waye ya Allah in masu shiryuwa ne ka shiryar da su ya Allah in masu ganewa ne ka ganar da su ya Allah in a ilimin ka na gaibi ka san masu shiryuwa ne za su gane Allah ka shiryar da su ka ganar da su ko mun yafe musu ya Allah in ka san ba za su shiryu ba za su ci gaba da ta'addanci akan masu wazi za su rinka kai hari kan masu karanta alkur'ani ya Allah littafin nan naka ne ya Allah sunnan na ta annabin kaci ya Allah kana da ƙarfi kana da fawa ya Allah ka san su ya Allah ka hada su da bala'in da ba za su ƙara sha'awar kai hari kan makarantu ba ya Allah in ka san ba za su shiru ba ya Allah ka hada su da musibar da har abada ba su ƙara kai hari kan Qur'ani ya Allah wayanda suka kawo Qur'ani hari muna karanta Qur'ani suna harbi da bindiga ya Allah an ba su shiruwa ne ka shiryar da su kuma mun yafe in ba su ba shiruwa bane ya Allah hannun da ya rike bindigar Allah ka hana shi aiki Allah karka ba shi ikon ƙara ɗaukar bindiga ya rike wayanda suka jifa da dutse ya Allah in ba su shiruwa ne ka shirya da su mun ya ce in ba su shiruwa ne, ya Allah sandarar da hannu ka su kara rike dutse ba taba samu wanda ya taba masu wazi ya gama lafiya ba ba taba samu ba ba taba samu wanda ya jefi masu karanta Qur'ani ya zauna lafiya ba ku je ku binciki tarihin Abu Jahil ku binciki tarihin Abu Lahabi ku binciki tarihin Utubatu ibn Rabi'a ku binciki tarihin Shaiba ibn Rabi'a da sauran 'yan banzan da suka jefi masu karanta ƙur'ani ku juya suka kwashi ba su gamawa lafiya duk wanda ya zugo ka ana karanta ƙur'ani ana ƙala Allah ta'ala ka zo kai jifa Allah in za su gane Allah ka gane da su in ba za su gane ba ya Allah kafar da ta tako ta zo ta jefi masu wazi ka bata ta ƙara takowa ya ubangiji Allah ka sandarar da ita Allah ka hana jini gudana a ciki Allah ka tsanke jijiyar da ke ciki Allah ka lankwashe ta Allah ka markwade ta Allah ka murgude ta Allah ka ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أحسن فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لألا زي متني زوجي في أشد وآتيناهم من لدنا أجرا عظيما لألا زي قال مسلم ولا هدينا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 الله أكبر